Luka Sura ta goma sha biyu. Sa'an nan kuwa, da dubban mutane suka taru har suna tattaka juna, da farko ya yi magana da almajiransa, ya fara cewa, Ku yi hankali da yistin farisiyawa, wato, makirci, ba abin da yake a rufe da ba zai tonu ba, ko kuwa abin da yake a ɓoye da ba za a bayyana ba. Don haka, komai kuka faɗa a asirce za a ji shi a sarari. abin kuma da kuka yi rada a lalloki za a yi shelarsa daga kan soraye. Ya ku masoyana, ina da gaya muku, kada ku ji tsoron masu kisan mutum bayan sun kashe kuwa ba abin da za su iya yi. Amma zan gaya muku wanda za ku ji tsoro. Ku ji tsoron wannan da in ya kashe yana da ikon jefawa a cikin gidan wuta. Hakika ina gaya muku, shi za ku ji tsoro. Ashe, ba gwara biyar ne kobo biyu ba ko ɗayarsu kuwa Allah bai manta da ita ba kai ko da gashin kan kuma duk a ƙidaya yake kada ku ji tsoro ai martabar ku ta fi ta gwara masu yawa ina kuma gaya muku kowa ya bayyana yarda a gare ni a gaban mutane ɗan mutum ma zai bayyana yarda a gare shi a gaban mala'ikun Allah wanda kuwa ya yi musun sani na a gaban mutane. za a yi musun saninsa a gaban mala'ikun Allah. Kowa ya kushe wa ɗan mutum, a gafarta masa, amma wanda ya saɓi ruhu mai tsarki ba za a gafarta masa ba. Sa'ad da suka kai ku a gaban majami'u da mahukumta da shugabanni, kada ku damu da yadda za ku mai da jawabi, ko kuwa abin da za ku faɗa. Domin ruhu mai tsarki zai koya muku abin da ya kamata ku faɗa a lokacin. Sai wani a cikin taron ya ce masa, Malam, ka ce wa ɗan uwana ya raba gado da ni. Amma Yesu ya ce masa, Haba kai kuwa, wa ya sa ni in zama muku alkali ko in raba muku gado? Ya kuma ce musu, Ku kula fa, ku yi nesa da kowane irin kwaɗayi, don yawan kaya ba shi ne rai ba. Sai ya ba su misali ya ce, Gonar wani mai arziki ta yi albarka kwarai. sai ya ce a ransa, To, ƙaƙa zan yi, ba ni da inda zan ajiye amfanin gona ta. Ya kuma ce, To ga abin da zan yi, sai in rushe rumbuna na, in gina waɗansu manya, in zuba duk amfanin gona ta da kayana a ciki. Zan kuma ce ma raina, lalle ina da kaya masu yawa a jibge, tanadin shekara da shekaru. Bari in huta in yi ta ci in yi ta sha ina shagalina. na. amma Allah ya ce masa, Kai marar azanci, a daren nan za a karɓi ranka, to kayan da ka tanada nawa za su zama. Haka, wanda ya tanada wa kansa dukiya yake, ba shi kuwa da wani tanadi a gun Allah. Sai ce wa almajiransa, Don haka ina gaya muku, kada ku damu da batun rayuwarku a game da abin da za ku ci ko kuma jikinku abin da za ku yi sutura. domin rai ya fi abinci, jiki kuma ya fi tufafi. Ku duba dai hankaki, ai, ba sa shuka, ba sa girbi, ba su da taska ko rumbu, amma kuwa Allah yana cishe su, sau nawa martabar ku ta ninka ta tsuntsaye. Wane ne a cikinku don damuwarsa zai iya ƙara koda taƙi ga tsawon rayuwarsa? To, in ba za ku iya yin ƙaramin abu irin wannan ba. don me kuke damuwa da sauran ku dubi dai furanni yadda suke girma ba sa aikin fari ba sa na baki duk da haka ina gaya muku ko su ma shi da adansa duk bai taɓa yin adan da ya fi na ɗayansu ba to gashi Allah yana ƙawata tsire-tsiren jeji ma haka waɗanda yau suke a raye gobe kuwa a jefa su a murhu balle fa ku ya ku masu ƙarancin ban gaskiya ma kada ku damu akan abin da za ku ci ko abin da za ku sha kada kuwa ku yi alhini ai al'umman duniya suna ta neman duk irin waɗannan abubuwa ku kuwa ubanku ya san kuna bukatar su ku ƙwallafa rai ga al'amuran mulkin Allah sai a ƙara maku da waɗannan abubuwa kuma ya ku ɗan ƙaramin garke kada ku ji tsoro domin ubanku yana jin daɗin baku rabo a cikin mulkin ku sayar da mallakarku, ku bayar taimako, ku samar wa kanku jakar kuɗi da ba ta tsufa, wato dukiya mara yankewa kenan a sama, a inda ba ɓarawan da zai gabato, ba kuma asin da zai ɓata, don kuwa a inda dukiyarka take, a nan zuciyarka ma take. Ku yi ɗamara, fitilunku suna kunne. ku dai zama kamar mutane masu jiran Ubangijinsu ya dawo daga gidan biki. da zarar ya ƙwanƙwasa su buɗe masa. Albarka ta tabbata ga bayin nan, waɗanda Ubangijinsu da zuwansa zai same su a faɗake. Hakika ina gaya muku, zai yi ɗamara ya ce su zauna cin abinci, sa'an nan ya bi ta kan kowannensu yana yi masa hidima. In kuwa ya zo da tsakar dare ne, ko kuwa bayan tsakar dare, ya same su a faɗake bayan nan masu albarka ne. amma dai ku sani da mai gida zai san lokacin da ɓarawo zai zo da ya zauna a faɗake ya hana a shiga masa gida ko ma sai ku zauna a kan shiri domin a lokacin da ba ku zata ba ɗan mutum zai zo sai bitrus ya ce ya ubangiji mu ne kake faɗa wa wannan misali ko kuwa na kowa da kowa ne ubangiji ya ce wane ne amintaccen wakilin nan mai hikima da Ubangidansa zai ba shi riƙon gidansa ya riƙa ba su abincinsu a kan kari. Albarka ta tabbata ga bawan da in Ubangidansa ya dawo zai samu yana yin haka. Hakika ina gaya muku, sai ya ɗora shi akan dukkan mallakarsa. In kuwa ba wannan ya ce a ransa, Ubangidana ya jinkirta zuwansa, sa'an nan ya soma dukan barori, maza da mata. ya shiga ci da sha har yana buguwa, ai, Ubangidan wannan bawa zai zo a ranar da bai zata ba, a lokacin kuma da bai sani ba, ya farfasa masa jiki da bulala, ya ba shi rabansa tare da marasa riƙon amana. Bawan nan kuma, wanda ya san nufin Ubangidansa, bai yi shiri ba, bai kuma bi nufinsa ba, za a yi masa matsanancin duka, wanda kuwa bai san Ubangidansa ba. ya kuma yi abin da ya isa duka za a doke shi kaɗan duk wanda aka ba abu mai yawa a gunsa za a tsammaci abu mai yawa wanda kuma aka dankawa abu mai yawa abu mafi yawa za a nema a gare shi wuta ce na zo in zubawa duniya so na fa a ce ta huru ina da baftismar da za a yi mini na kuwa ɗokanta ƙwarai har a yi mini ita kuna tsammani na zo ne in kawo salama a duniya? A'a, ina gaya muku, sai dai rabuwa. A nan gaba, a gida guda, mutum biyar za su kasu biyu, uku suna gaba da biyu, biyu kuma suna gaba da uku, ta haka za su rabu. Mahaifi yana gaba da ɗansa, ɗan kuma yana gaba da mahaifinsa. Mahaifiya tana gaba da ‘yarta, ‘yar kuma tana gaba da mahaifiyarta. suruka tana gaba da matar ɗanta, matar ɗan kuma tana gaba da surukarta. Ya kuma cewa taron, In kun ga girgije yana tasowa daga yamma, nan da nan kukan ce za a yi ruwa, sai kuwa a yi. In kuwa kun ga iskar kudu tana busowa kukan ce, za a yi matsanancin zafi sai kuwa a yi. Munafukai, kuna iya gane yanayin ƙasa. da na sararin sama amma me yasa ba ku iya gane alamun zamanin ba me yasa ku da kanku ma ba kwa iya rarrabewa da abin da yake daidai misali in kuna tafiya zuwa gaban shari'a da mai ku sai ka yi ƙoƙari ka yi jiyayya da shi tun a hanya don kada ya ja ku zuwa gaban alkali alkali kuma ya miƙa wa ɗan doka ɗan doka kuma ya jefa ka kurkuku ina gaya maka lalle ba za ka fita ba sai ka biya duka ba sauran ko anini.